sauraron mu ku da sake kasancewa a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Tashar da ta yi ƙaurin suna wajen kawo maka har labarai daga faɗin duniya ba na shaftin giza ba. Idan muka dangana ƙasa Najeriya, wato jihar Kano a Najeriya, bayan da jiya wata kotu ta ƙwace mulki daga hannun zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP mai kayan daƙi. ta damƙawa wato Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a inda kotun ta bayyana ƙuri'un da wato abba gida gida ya cinye wato Nasiru Yusuf Gawuna da su cewa